بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل ومن أنفع الأدوية الإلحاف في الدعاء وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يكذب عليه وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد وذكر الأوسائي عن الزهري عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورك ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه فصل ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستهسر ويدعو الدعاء وهو بمنزلة من ي... من بذر بذرا أو جرس جرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كمال كماله وإدراكه تركه وأحمله وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وفي صحيح مسلم أن لا يزال يستجاب للأبد ما لم يدع بإثم أو قطيئة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستئجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستهسر عند ذلك ويدع الدعاء وفي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modinbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba shida ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan shida miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na abi abdullah ibn qayyim ibn qayyim rahimahullah wanda wannan shine darasin mu na shida a jerin gwanan darussan mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 180 daidai malam yake cewa فصل ومن أنفع العدوية الإلحاء في الدعاء yace yana daga cikin mafi amfanin magunguna al-ilhahu fi Na naciya a wajen addu'a wa qad rawa ibn majah fi sunanihi min hadisi abi hurairata ibn majah ya ruwaito a cikin littafinsa a sunan daga hadisin abu hurairata radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man ya yas'alillaha yaghdab alaihi wanda duk baya roƙon ubangiji ubangiji yana hushi da shi wa fi sahihil hakim a cikin littafin alhakim wato littafin al-mustadrak na hakim min hadisi anasin a hadisin Anas anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam la ta'jazu fi du'a kada ku nuna kasawarku wajen addu'a kada ku nuna kasawa wajen addu'a fa innahu la la yahliku ma addu'a ahad domin babu wani wanda yake halaka tare da addu'a wa zakara al-auza'i auza'i ya ambata an zuhuri an urwata daga zuhuri shi kuma daga urwa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha yuhibbul mulihina fi du'a Allah yana son masu naciya wajen addu'a wa fi kitabiz zuhdi lil imami ahmad ya zo a cikin littafin az-zuhud na imamu ahmad an qatadata daga qatada ibnu da'amat as-sadusi qala yace qala muwarriqu muwarriqu yace ma wajadtu lil mu'mini masalan ban ga wani misalin ban samu wani misalin da ya dace da mumini ba illa rajulan fil bahri ala khashaba sai misalin wani mutum da yake cikin teku akan wata itaciya fahuwa huwa yad'u yana addu'a ya rab ya rab yana cewa ya ubangiji ya ubangiji la'alla Allah azza wa jalla an yunajjiyahu wa la'alla ubangiji ta'ala ya kubutar da shi wannan fasalin ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan wani sashi na adabu du'a ladubban addu'a yana daga cikin ladubban addu'a wato naciya mutum ya nace akan harkar addu'a kada ya gajiya ya yi ta yi ya yi ta yi ba ƙaƙƙautawa kada ya ji cewa akwai wani lokaci da ba ya da buƙatar ya yi addu'a duk sanda ya samu wata damar ya yi addu'a to ya yi kada wata dama ta addu'a ta zo masa ya bari ta kubuce sannan kuma in yana roƙon abu to ina ce wajen roƙonsa yayi tai yayi tai ba kakkautawa kada ya gaji yace wannan yana daga cikin mafi amfanin wato magunguna wato ko da mutum ya samu kansa cikin wani abu mara kyau mara daɗi ya yi addu'a ya ji shiru to kada ya ce ya gaji da addu'a ko kada ya ce addu'ar da yake yi ba ta da amfani a'a ya ci gaba da addu'ar wannan naciya ɗin za ta amfani shi ubangiji yana son a nace wajen addu'a to shi ne sai ya kawo hadisai guda uku hadisai guda uku waɗanda suke nuna naciya a sha'anin addu'a amma daga cikinsu ɗaya ne ya inganta hadisin farko shine hadisi wanda yake Hassan. a gurin malamai man lam yas'alillah yaghdab Shi shine hadisin ibn maja a cikin littafinsa a sunan banda ibn maja tirmizi ma da imamu ahmad da al-hakim duk sun rawaito wannan hadisin ba ibn maja kadai ne ya rawaito shi ba ya fi dacewa ma a ambaci ahmad da tirmizi kafin a ambaci ibn maja domin ɗabakarsu matsayin littattafansu a fagen hadisi suna sama da littafan ko yana sama da littafan da littafin sunan na Ibn maja littafin sunan ibn maja a baya-baya yake sosai kusan shi ne na shida a lissafin da ake yi cikin alkutubu sita shi ne na shida na shida din nan ma daga baya ne aka riskar da shi ya zama na shida da kawai biyar ake faɗa wasu sun fi ganin a asa muwadda kamar yadda ibn asir yayi a cikin littafinsa jami'ul usul ko kuma a ambaci littafin sunanin darimi ya fi ibnu maja wato karfin sharaɗi da inganci saboda ka shi a baya yake sai idan babu sauran littafan ne za a ambace shi ko kuma in za a ambace shi to a fara gabatar da su a fara gabatar da tirmizi a kansa ballantana kuma imam ahmad wanda duk yana sama da su to wani hadisi yana cikin ah, sunan tirmidhi yana kuma cikin wato mus'abin nan musnad na imamu ahmad sannan kuma eh, hakim a cikin littafinsa al-mustadrak ya kawo hadisi hadisin na abu huraira wanda yake cewa man lam yas'alillaha yaghdab alai wanda duk baya roƙon Allah to Allah zai yi fushi da shi wanda ita ce kamalar wadata da ubangiji yake da ita sama da kowane irin mutum kowane irin halitta ubangiji yana da kamalar wadata ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid huwal ghaniyul hamid shi kadai ne yake da cikakkiyar wadata domin shi ne yake da wadatar da ba ta da alaka da bukatuwa zuwa ga wani shine yake da wadatar da kowa sai ya buƙace shi shi kuma baya buƙatuwa zuwa ga kowa domin shi ne alkayyum wanda yake tsaye da zatinsa haka kowa yana da buƙata haka hada wadatar ubangiji da wani wanda za a ce mai wadata ne to shi wannan fakiri ne a gurin Allah haka kowa ya yaftaqiru ila Allah haka ce antumul fuqara'u ila Allah ku dinnan ku ne masu masu buƙatuwa zuwa ga Allah wallahu huwal Ganiyu Allah shine mai cikakkiyar wadata yana da cikakkiyar wadata shi yasa kawo huwa damirul fasl domin ayi ta'kidin wannan jumla huwal ghaniyul hamid ma'ana babu wani wanda yake da wadata irin tashi saboda cikakkiyar wadatar sani yasa yake san ma a roƙe shi kuma duk yadda za ku kai ga ku roƙe shi ba zai yi fushi ba akasin haka shi zai sa ya fushi ku kiri roƙon to mutum ya rika jin ya fi ƙarfin ya roƙi ubangiji to nan ne ubangiji zai yi fushi da shi wanda zai ce ba zai yi addu'a ba ba zai yi roƙo ba to wannan ya nuna girman kai ga Allah ya nuna shi ya isa to nan ne zai haɗu da fushin ubangiji shi ya sa ubangiji to qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ce ya ku abin nan id'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni in an samu ku lalle waɗanda suke yin girman kai da barin ibada ta ga barin bauta mu anan ana nufin ga barin addu'a ita ce aka yi umarni da ita a farkon jumlar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a huwa al-ibada saboda addu'a ibada ce wanda ya ce ba zai yi ba kamar ya ce ba zai bauta wa Allah ba ne ba kuma komai zai ce zai sa shi ya rika jin ba zai roƙi Allah ba sai girman kai ce to wanda yake yin girman kai ya ce ba zai roƙe ni ba sai yadkhuluna jahannama dakhirin wadanda za su shiga jahannama suna kaskantattu wulakantattu to shi kaga addu'a ibada ce wanda duk ya ce ba zai yi addu'a ba to ya nuna girman kansa ga Allah to kuma zai gamu da fushin Allah in bai tuba ba wannan ce take nuna kamalar ubangiji shi yasa zaka ga annabawa Ba ɗayan su ba wanda bai koma ga Allah yana roƙonsa ba wanda bai roƙo ba alqur'ani cike yake da addu'o'in annabawa addu'ar annabi adam ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كان الدؤر النبي إبراهيم addu'ar annabi Isma'il wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min Ibrahim al wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim haka har zuwa ƙarshen addu'o'in da suka yi ga kuma addu'ar annabi Ibrahim na a cikin suratu Ibrahim addu'o'insa da yayi bij'al hadha al-balada amina wa baniya an na'budu al-asnam har zuwa ƙarshen addu'o'in da Allah ta'ala ya koro a cikin wannan sura دعر النبي نوح فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعر النبي موسى عليه السلام دي ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم haka za ka ga duk kusan annabawa annabi ayyub anni massani yadurru wa anta arhamur rahim babu wani annabi da Allah ta'ala ya kaito mana ya sassafa ce ya gaya mana wani bangare na addu'o'insa sauraka idan annabawa da suke da matsayi da daukaka da daraja a gurin Allah ba su wadatu ga barin yin addu'a ba to wane ne kuma zai ce shi ya fi ƙarfin ya roƙi Allah ya daga hannu ya yi addu'a ya ce Allah ka yi min kaza Allah ka bani kaza ko Allah ka kawar min da abu kaza da yake damuna kowa yana da wannan bukata a wurin Allah shi yasa kissar da ake bayarwa cewa lokacin da aka kokarin jefa annabi Ibrahim a cikin wuta wai mala'ika Jibril ya zo masa yake cewa me kake da bukata ce ba shi da bukatar komai ce to ka faɗi bukatar ka yace ubangiji ilmuhu bi aghna aghna min su'ali ilmuhu bi hali wato sanin da yayi na halin da nake ciki wato shi ubangiji ya wadatar ba sai na sai na roke shi ba wannan kissar ƙarya ce ba gaskiya bace cewa annabi Ibrahim ya ce tunda dai Allah ya san abin da nake ciki to baya buƙatar in roke shi ah, to amma kuma alqur'ani ya gaya mana addu'o'i da yayi ta yi ربنا ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في, السم في الأرض ولا في السماء هذا قرشان أدعو da ya ta yi a cikin suratu Ibrahim Ubangiji to kuma a nan a ce wai ya ce tunda Allah ya san halin da nake ciki ba zan ba sai na roƙe shi ba to dan dan me a can ya roƙe shi a can Allah bai san halin da yake ciki bane yasa yayi addu'ar kaga wannan yana nuna maka cewa wannan kissar ƙarya ce dama kuma ba ta da asali babu ita a littafin Allah babu ita a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama bal ma abin da yazo a cikin sunnar ma'aiki kamar da yake cikin Sayyid bukhari a lokacin da aka jefa shi wuta ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Don addu'a ce hasbunallah Allah ya isan mana to Allah zai tsaya mana ya kare mu daga dukkan wani sharri shi yasa dan Abbas ya ce addu'o'i kalma ce da annabawa guda biyu suka faɗe ta wanda kowannen su khalilur rahman ne annabi Ibrahim ya faɗe ta hina ulqiya fi nar ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutane suka yi masa gangami kafirai suka yi masa wato cincirindo a ghazwatul ahzab Allah ta'ala ya haikaito mana abinda ya wakana a lokacin da yadda Allah yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama suka rika addu'a suna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar hasbunallah kamar yanda a gabanin sa annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda addu'a ce to haka nan in ka gangaro har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi yafi kowa yin addu'a saboda haka babu wani motsi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da bai gwama shi da addu'a da zikiri da ambatan Allah ba shi yasa aka ruwaito mana addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ambatan Allah da zikiri da yake a gurare daban-daban a shayakin badar yadda ya fito bayan musulmi sun shiga fafatawa da kafirai yana addu'a har ya daga hannunsa sama har gwadansa ya rika faduwa har gadan ya rika faduwa sai na abubakar yana dauka yana mayar masa akan kafada yana cewa hasbuka munashadata munashadata rabbak addu'ar nan da roƙon ubangiji da kake ya isa ya isa wato saboda ilha naciya da ya rika yi kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidul mursalin sayyidul awwalin wal akhirin bai ga wadatu gabarin yin addu'a ba ya za a yi a ce wani ya wadatu gabarin addu'a ko wani ya ji cewa shi ya fi ƙarfin ya yi addu'a ko ya raina addu'ar ya ce addu'ar ba ta biya masa bukata ba wannan babu shakka girman kai ne ga Allah kuma hatsari ne kwarai da gaske aka yana son mutum ya kasance mai naciya wajen addu'a shi yasa za mu ga wato annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana addu'a ya fi halƙaul wato in yana addu'a yakan shimfiɗa kalmomi yakan yi su da faɗi zai iya taƙaita su a cikin kalma ɗaya biyu amma sai ya faɗaɗa addu'ar ya rika faɗar kalmomi waɗanda suke nuna naciya wajen addu'a kamar addu'arsa Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-mu'akhir wa anta al-muqaddim la ilaha illa anta kaga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zai iya takaita addu'ar ce Allahumma ighfir li ma sana'tu shikenan Allah ka gafarta mu da' abin da ne. amma sai ya shimfida magana saboda zama akwai alamar naciya a ciki Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma a'lantu a cikin sa akwai ma qaddamtu wa ma akhartu din amma sai da ya sake maimaita su wa ma an ta'alamu bihi minni kaga wannan albas ne fi alfazid du'a wanda suna nuna al-ilha na ciya wajen addu'a Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu awwalahu wa akhirahu kaga nan shimfiɗa ƙara yawaita kalmomin ne saboda na ciya ya Allah ka gafarta mun zunubi na gaba ɗaya iya nan da za a yi shiru to an faɗi duk abin da za a faɗa Allahumma gfirli dhanbi kulla sai ya ce dukkahu wa jilla kanana da manya wato Allah ka gafarta min duka zunubaina sai ya ce kuma kananan su da manyan su sirrahu wa alaniyata wanda nayi a asirce ko wanda nayi a boye wanda nayi a bayyane awwalahu wa akhirah na farko da na karshen sa wannan da albasd ne fi du'a albasu fi alfazid du'a wanda yana nuna maka alilhah wato naciya wajen addu'a Allahumma ighfir khata'i Allahumma ighfir khata'i wa jahli wa israfi fi amri wa ma'an anta bihi minni Allahumma ighfir jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi wannan duk alama ce ta naciya a gurin addu'a saboda haka ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'jibuhu an yad'u Allah thalathan wa yastaghfiru thalathan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bashi sha'awa yana addu'a ya maimaita abin da ya faɗa sau uku Allahumma Allahumma Allahumma wato ya maimaita kalmar har sau haka in ya nemi gafarar Allah ya nema har sau uku duk wannan abin da yake nuna maka naciya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen addu'a shi yasa anan ibn al-qayyim yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake mafi amfani a cikin sha'anin magunguna magani na shari'a da haka duk wanda yake cikin wata damuwa to kada ya gajiya wajen addu'a ya nace ya nace ya nace ubangiji ta'ala yana jinsa sai ya kawo hadisi ya kuma ya kawo hadisin Anas wanda ya dauko shi daga cikin littafin Mustadrak na Hakim hadisin Anas yana cewa la ta'jazu fi du'a fa innahu la yahliku ma'a du'a ahad kada ku gajiya wajen addu'a domin babu wanda yake halaka tare da addu'a wannan hadisi da'ifun ne jiddan wato yana da rauni kwarai da gaske idan aka ce hadisi da'ifun jiddan mai rauni kwarai da gaske to ya tashi daga aiki wato shi ba zai ba zai ƙara ƙarfi wato ba zai ƙara yin wani ƙarfi ba ta yadda zai ɗanyo ƙasa sannan kuma shi ba zai karfafu wani ba haka kaga da shi da babu duk ɗaya suke haka wannan hadisi akwai sassauci da hakim yayi da tasahuli da yayi wajen inganta shi wanda wannan shi ya fizgi ibn al-qayyim har ya ambace shi ganin cewa hakim ya fitar da shi a cikin musadrak domin hadisin hadisin uh, umar ibn muhammad uh, ibn ibn sahban ne umar ibn muhammad ibn sahban malaman hadisi sun yi wato maganganu masu zafi a kansa imamu bukhari yana cewa munkarul hadith wato hadisin sa mai rauni ne kwarai da gaske Imamun nasai yana cewa matruk imamu ahmad yana cewa lam yakun bi shay to wannan wato a gurin malamai ba komai bane shi to bai isa ba har a ma waiwaye hadisin sa ko a karba saboda haka al-hafiz ibnu ibnu hajar a cikin littafin sa lisanul mizan yake cewa da ya kawo wannan hadisi sai ya ce sahahahul hakim tasahala fi zalika hakim ya inganta shi ma yayi sassauci wato ya yi sakaci ya ya ya bai dauki bai tsaya bincike mai zurfi ba akan haka saboda ka an samu sakaci wajen inganta shi wannan hadisi da hakim yayi don haka cikin littafin hakim kamar yadda muka faɗa a darasin baya akwai hadisai masu kyau akwai hadisai wanda suke martabar sahihi akwai wanda suke martabar hasan akwai wanda suke martabar da'if akwai da'ifun jiddan akwai ma mawdu' hadisi bara gurbi hadisin da yake <coughs> na karya <coughs> ne yana ga malaman musala in suka zo suna magana da gurin da ake ɗaukan hadisai sahihai suka ambaci littattafan da aka ware saboda bayanin hadisai sahihai suka gama magana akan bukhari da muslim to sukan kawo littafin ibn khuzaima da littafin eh, ibn hibban almajirinsa sannan su kawo maganar littafin alhakim eh, abu abdullah littafin almusadrak sannan sai kuma su yi ƙarin bayani akan wannan kamar yadda su yi a cikin alfiyarsa yake cewa wa khudhu haythu hafizun alaihi nas ومن مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة فكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد to da ya zo kan suyuɗi da ya zo kan hakim sai ce wa kan bihi ta sahulun yana da sakaci ɗiyawa hatta warad fihi fihi manakir har hadisai masu rauni kwarai da gaske suka zo a cikin littafinsa wa mawdu'un da ma hadisin ƙarya yurad wanda ake watsi da shi saboda haka malamai suna wannan tambihi haka wannan hadisi da'ifun ne jiddan bai inganta ba sannan ya ambato ruwayar auza'i daga zuhuri daga urwa daga aisha wanda hadisin yake cewa inna allaha yuhibbul mulihina fi du'a Allah yana son masu naciya a addu'a wani hadisin yana cikin addu'afa na al'uƙaili da kuma littafin addu'a na tabarani ya kawo wannan hadisi akwai shi a cikin littafin alkamil fi du'afa na Ibnu adi to sai dai hadisin yusuf ibn safar ne yusuf ibn safar malamai sun ce da shi kazzab to makaryaci ne in malaman hadisi suka ce mutum makaryaci ba wai suna nufin yana yi wa mutanen gari ko wajen kasuwancinsa ƙarya ba a'a suna nufin ya yi wa manzan Allah ƙarya inda suka ce wane makaryaci ne to ba suna nufin ƙarya da zai yi wa babansa ko babansa ba a suna nufin ƙarya da yake wa manzan Allah kuma aka mutum ya saki aka sama shi sau ɗaya ma ya yi wa manzan Allah ƙarya ya tashi daga aiki a gurin malama hadisi in ya tuba wannan tsakanin shi ne da Allah Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba duk laifin da mutum yake ya tuba Allah zai yafe masa wannan tsakanin shi da Allah amma shi da malaman hadisi sun yi sun yi ban kwana har abada ba sake sa ba ya je can da hadisansa za su samu a wajen wasu ingantattun mutane to wannan Yusuf ibn Abi Safar ko Yusuf ibn Safar yana ruwaya daga Awal Uza'i da Imam al-Bukhari yake cewa kana yakzib mutum ne da yake yin ƙarya ma'ana yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya rawaito hadisai da yawa daga al-auza'i a cikin su kuma yayi wa auza'i ƙarya da al-auza'i bai karantar da wannan hadisai ba saboda ka wannan hadisi ne mawdu'u hadisi ne wanda yake bara gurbi kwarai da gaske abinda aka sani maganar auza'i shi kansa auza'i shi kansa yana cewa afdalud du'a al-ilha'u ala Allah wa tadarru ilai. auza'i yana cewa yana daga cikin maganar da ake faɗa shine mafificin addu'a na ciya ga Allah da wa kaskantar da kai zuwa gare shi wannan maganar auza'i ce ba hadisi bane ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka isa ibn yunus ya rawaito daga al-auza'i isa ibn yunus ibn abi eh, ibn abi ishaq as-sabi'i kuma wannan ruwayar ita ce tafi inganci cewa ba maganar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama magana ce da imam al-auza'i ya faɗa shi kuma wannan da ya tashi sai ya jirya ta ya ainihin mayar da ita maganar manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka wannan shi ma bai inganta ba hadisan da muka bayanin da muka yi da kuma hadisin farko su ne za su tabbatar maka da abin da ibn qayyim yake so ya ce a wannan babi wato babin yana nan maganar al-ilha naciya haka take ana san naciya daga ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'o'insa za mu fahimci cewa na naciya a cikin addu'a wannan abu ne mai ma'ana kwarai da gaske kamar yadda za mu ga a fasalin gaba akasin yaɗin ɗin ne garaje ka ganin wato an makara har yanzu abin da kake so ba ka samu ba wannan garajen Allah baya san shi kaga tun da ba a san kai garaje ka gaggauto da abin to kaga ana buƙatar kenan ka naci saboda fasalin da zai ambata a gaba yana karfafar wannan fasalin da ya faɗa na farko tunda ba a son garaji to kina ana son ka yi ta yi ba kakkauta kai ta naciya kada ka rika ganin kayi kayi kayi har yanzu shiru kamar an an aiki bawa garinsu ko an shuka dusa kada ka rika jin haka wa fi kitabiz zuhud lil imam ahmad a cikin littafin az na Imam Ahmad da rawaito daga Qatada qala Qatada yace qala muwarriq al ijli wani tabi'i ne wanda ya shahara a zamaninsa da ibada da tsoron Allah da gudun duniya sunan shi muwarriq al-ijli muwarriq al-ijli yana daga cikin tabi'ai yana ruwaya daga irin su ibnu umar Ah, radiyallahu ta'ala anhu wannan bawan Allah yana daga cikin yana da maganganu na hikima da kuma maganganu da suke nuna gudun duniya da tsoron Allah cikin maganganunsa yana cewa ma wajattu lil mu'mini masalan illa rajulan fil bahri ala khashaba ban ga wani misalin da ya dace da mumini ba sai misalin mutumin da yake tsakiyar teku akan wata itace wato akan wani itace ba itace ba kan itace wato kamar yana cikin jirgin ruwa ne jirgin ruwa ya kife da su ya tarwatse shi kuma ya samu wani ɗan itace daga cikin falankin jirgin ruwan ya kankame ko ya hau kai yana tsakiyar teku saboda haka ya ɗaga hannu yana addu'a ya rab ya rab ya naci ya ce to la'allallahu azza wa jalla an yi kada ya fi da rai la'alla ubangiji ya kutar da shi sauraka sai ka ga duk da yadda yake ganin kansa guri ne wanda yake halaka ce kawai ga ta nan tsirararta ya ga halaka ga ta nan mararan amma saboda naciya sai ka ga ubangiji ya kutar da shi shi yasa ba a san a fitar da rai a yi ta naciyar shi yasa ya ce ya do'o ya rab ya rab ya rab to guri ne da watakila zai kawai sadaukar kawai ya ce kai na wannan sai dai kai mutum ya ta salati ya ta kalmar shahada ya cika da da imani a ya ta addu'a la'alla an yunajjiyahu abinda baya tsammani sai ya ga sai ya ga ya samu to shi yasa yace faslun sai wani fasali akasin wancan na baya al-ilha sai ce wa min al-afat التي تمنع ترتب أثر الدعاء an أن يستعجل abdu. yana daga cikin cututtuka waɗanda suke hana a ga tasirin addu'a daga cikin irin matsaloli waɗanda suke hana a ga tasirin addu'a shi ne bawa ya yi garaji wa ya stabti al'ijaba ko ya stabti al'ijaba ya rika ganin ansa addu'arsa ta yi jinkiri wato an yi jinkiri ba a an sa masa addu'arsa ba shi to wannan zai ja masa matsala addu'ar ma a ce an fasa an sawa ko kai ne wanda ya aka cika maka na ce to na ma hana sai kai yadda za ka yi na ce ka haƙura zan baka zan baka amma ka na ce mu to na hana to yana daga cikin abin da yake jawo bawa matsala ya rika ganin in ya yi addu'a yau to kawai so yake gobe ya ga abin da ya roƙa to wannan sai ya rasa ma gaba daya fa yastahsira saboda haka idan ya ga an dade ba an sa masa ba fa yastahsira sai ya yanki ya yanki addu'ar wa yad'a wa yad'a al-ijaba ya dai ya wa yad'a addu'a ya daina ma addu'ar gaba daya to ya fara kwana daya biyu uku sati daya kila wata daya ya ji shiru shi kai ina ga abin nan dai ba rabo bane kawai na hakura shi kenan sai ya daina roko sai ya daina addu'ar sai bala ya ce wa huwa bi manzilati man bazran kamar mutumin da ya zuba iri ne a gonarsa aw gharasa dirasan ko yayi da shi na itaciya a gonarsa faj'ala yata'ahaduhu wa yasqi ya rika kula da wannan iri da ya zuba ko kuma wannan da shi da ya dasa ya rika kula da shi yana shayar da shi falamma staffa kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu yayin da ya ga kamar an daɗe bai kammala ya nuna ba bai kai kamalarsa ba bai kai nuna ba tarakahu sai sai ta kyale shi wa ahmalahu ya watsi da shi sai ya daina kula da shi ya daina ba shi ruwa shi kenan sai ya mutu ba haka wanda yake addu'a yana yi kamar ya yi zuba irinsa ne ko kamar ya dasa itacensa ne yana ci gaba da yi kamar yana shayar da wannan itaciyar ne ko yana shayar da wannan shukar da ya yi ne amma in ya ce kai shukar nan ni na gabata girma saboda ka ya watsar ya daina addu'ar ko addu'ar ba wani alamar shiru kake ji sai ya daina shi kenan kamar ya kyale wannan itacen da shan ne kenan sai ya mutu ba zai kuma girma ba bare ya amfana da shi shikenan sai mutu to haka wanda zai fara addu'a ya rika ganin kamar an yi jinkiri wajen a bashi bukatarsa to da zarar ya samu wannan mutuwar zuciya ya samu wannan karayar kenan sai ya rasa ma abin da yake so gaba daya wa fi al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi ya tabbata daga bukhari a cikin sahih al-bukhari daga abu hurairata Allah ƙara masa yarda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana ansa addu'ar ɗayan ku matukar bai yi garaje ba ya ƙulu ya riƙa cewa da autu na yi ta addu'a falam yustajab li ba a ansa mun ba wato abinda zai hana a ansa masa shine garaje idan bai faɗa haka ba to za a ansa masa kada ya fitar da ƙauna amma matukar ya fitar da ƙauna ya ma fara cewa ko a ransa ko ma a fili a zahiri yana gaya abokinsa na yi addu'an nan na yi addu'a ruka ke ji to shi kenan ya hana wa kansa samun abin da yake so ya samu sai ya rasa kaga kamar kalma ce dai da ba wata babba ba amma kuma tana da tasiri wajen ka rasa addu'ar wannan kusan yanayin da muke ciki kenan da mutum ya dan yi addu'a ko ya je yar umara sa ya yi sa ya addu'a kawai jira yake kafin ya zo ma abin da yake so ya fito kwangila yake so kwangilarsa ta fito in aure yake so an aiko ta aika to shi kenan da ya dawo kawai zira ido yake ga abin da yake nema ya in kuma ya ji kwana biyu shuru ba wata alama ba wani motsi to sai ga kuma ya fara dan nukurfa abin nan yana dan fara dan gunaguni to shikenan ya gama da kansa addu'ar da yaje yayi duk ta ruguje ta rushe wa fi sai muslim hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim anhu daga shi abi hurairata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بثم أو قطيئة رحم ما لم يستعجل ba zai gushe ba ana amsa wa bawa addu'arsa matukar bai roƙi abin da yake saban Allah ne ba ko yanke zumunci matukar bai yi garaji ba wato duk wanda zai addu'a ta alkhairi addu'ar da ba saban Allah ne a cikinta ba wato ba addu'a ce da zai roƙi abin da Allah baya so ba abin da Allah ya hana ko addu'a da za zama akwai yanke zumunci addu'a da zai roki Allah ya halaka ɗan uwansa ko ya ta ɗan uwansa addu'a da da yake akwai i'tida a cikin ta ya zama addu'a ce ta alkhairi to Allah yana ansa ma wannan bawa matukar bai yi garaji ba Kila ya rasulallah wa mal isti'jal sahabbai suka ce ya manzan Allah menene garajan qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu yace nayi ta addu'a nayi ta addu'a falam ara yastajibu li ban ga Allah zai an samun addu'a ta ba fa yastahsiru sai ya yanke daga addu'an nan inda zalika a wannan lokaci wa ya da'u du'a ya bar addu'a to in yi haka to shikenan ya sallami kansa kuma babu wani abu da zai ƙara cewa ya nema ba a yi masa batun da bai yi naciya ba وفي musnadi ahmad min hadisi anas. a cikin musnad ahmad hadisin anas dan malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la abdu bi khairin ma lam yasta'jil bawa ba zai gushe ba yana samun alkhairi matukar bai yi garaje ba qalu ya rasulullah kaifa yasta'jil ya ma'aikin allah irin ya zai yi garaje qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li yace na roki ubangiji na bai an samun ba saboda haka yayi tai muwarriq al'ijili wanda muka ambata ɗazu yake cewa na roƙi Allah wata buƙata ta ko ina roƙon Allah wata buƙata ta tun shekara ashirin ban samu ba ko ban yanke ƙauna ba to shekara ashirin yana addu'a bai samu abin da yake roƙo ba kuma ya ce ban kuma yanke ƙauna ba zan ci gaba da yi to haka ake so bawa zan bai yanke kauna ba bai fitar da kauna daga ubangiji ba wani abun lokacinsa ne bai yi ba kana ga kamar kai yanzu ne ya kamata ka samu shi kuma ubangiji ya san ba yanzu ne ya dace da kai ba in aka baka shi yanzu to zai zama ka matsala ba za ka more shi ba za ka ji daɗin shi ba rayuwa ka ba ta yi kyau ba sai a ɗan barka ka ci gaba kai kuma da addu'a lokacinsa ya sai ga ka samu aka bawa baya fita kauna abinda baya zato sai ka ganshi ya yi ko abinda ba za ka zato ba sai ka ga ubangiji ya yi maka wannan abu ka duba ikhwanul muslimin a masar tun 1927 suke gwagwarmaya tun da 1927 suke gwagwarmaya suke ta gwagwarmaya ba komai kuma suke so ba illa su samu kujerar <laughs> kujerar biliki babban hadafin kenan a samu gwamnati to aka yi ta tabu iri-iri tun lokacin eh, jamal abdul nasir lokacin anwar sadat zo lokacin mubarak lokacin jamal abdul nasir sun zaci ma kamar sun samu tunda abdul nasir ya musu alkawari cewa su goyi bayan fatinsa in ya ci zaɓe kuma aka hamɓarar da malik fu'ad to shikenan zai jawo su abubuwan da suke bukata na mukami a cikin gwamnati zai ba su ƙarshe shega shine ya rika kashe shugabanninsu da ya hau kawai sai juya musu baya sai aka shiga musu kulle-kulle sai a a kamo wannan a kamo wannan a ce an same su za su yi juyin mulki suna shirya makarkashiya suna kaza suna kaza a a dankara su a cikin kurkuku wasu a kashe su a kurkuku wasu kuma a cikin har su tsufa aka suka yi ta yi aka kashe da yawa daga cikinsu wasu suka yi hijira wasu suka wasu suka fara ma dan sunkuru yau su kashe wancan gobe suka gale kai wannan duk ba zai ba zai sa a samu suka hakura suka zo suka shiga cikin harkar siyasa tsindum aka ce an an an haramta wannan kungiyar tasu ta zama haramtacciyar kungiya ma duk ma wanda aka samu yana tutiyar shi da kungiyar da za a kama shi yana ya shiga wata kungiya haramtacciya suka suka zo suna tsayawa a zaɓe a matsayin independent wanda ba ƙarƙashin wata jam'iyya ba to amma duk abinda kake yi an san ka ba a buƙatar ko ka shiga ƙarƙashin jam'iyya ko baka shiga ba nan ma kuma sai za a yi zaɓe a je a tattara ire-iren su duka a tattara su a je a ɗaure su in an gama zaɓe sai a sako su don da aka san zai tsaya zaɓe <laughs> zaɓen ɗan majalisa daman ai bai wuce tsaya zaɓen ɗan majalisa ba ba wani mukamin da bai isa ya tinkari zaben shugaban kasa ba ya isa kamar a zaki ne a keji a tura masa dan akuya a ce su fafata <laughs> kai ba kasa wannan fafatawar ba to wannan zaben ɗan majalisa ɗin ma in suka tsaya aka san a gunduma kaza wani ya tsaya a guri kaza wani ya tsaya sai a ji a tattara su da a ji a ɗaure su sai an gama zaɓe sai a ce a sake su to haka suka yi yi suka yi yi suka yi yi sai ya zuga shi ta yadda yadda ba sa zato don hanyoyin da suka bi bai ba su abin da suke zato ba wasu yara ne a titi a kan titi da kwalaye suna ba ma yi ba ma yi wannan ba ma yin takori <laughs> ta koran musu mubarak aka zo aka yi zaɓe aka yi ta ƙoƙari za a yi murɗiya a yi maƙarƙashiya aka ga abin ba zai yi ba ‘yan ba ma yi ɗinnan sun cika titi matasa kusan miliyan guda sun fito kan titi suna wannan suna cewa kuma ga abin da muke so ba ma san kaza birni da ƙauye to dole dai aka haƙura aka ce kai a dai ba yadda za a yi a sakan musu shi muhammad mursi ya sha sha sha ɗauri an sha kama shi a je a ɗaure shi a shekaru a sako shi ba an sako shi sai ka samu da wata ɗaya an kuma dawowa an kuma tafiya da shi an kuma shirya wani laifin wanda za a je a yanke shekara goma kuma sai an gama shekara goma sai kuma dawo a ce an kuma samun shi da wani laifi yaushe ma ya dawo gida har <laughs> har ya yi laifi to abu mamakin wato har ya ci zaben na a gidan haya yake gidan hayan ma ba wani gida babba ba apartment ne da shi dan guda ɗaya. a wannan apartment an sha zuwa a tafi da shi a je a daure shi sai gashi wanda yake zuwa ya kama shi ya je daure shi yanzu yana can daure shi kuma yanzu a zo a tafi da shi can gidan wancan a sashe a sanyi sun yi sanyi amma abun yana da hadari sai an yi da gaske don tajriba ce Allah ne zai so ya jarraba su sun jima suna ta wannan gwagwarmaya suna so su samu kujerar to Allah ya ba su to sai kuma a gama me za su yi yanzu ne za a ga kuma su me za su yi wannan tajriba ce ba ba wata ni'ima ba ce jarraba ce jarraba ce sai dai a yi ta musu addu'a saboda tunda suna suna wato magana da muryar musulunci idan suka samu matsala to fa shikenan sai a rika ganin cewa to musul masu masu masu da'awa musu ashe su ma makaryata ne su ma ashe duk yan iska ne shikenan kuma ko na kirkin ya fito ma yana sai ka ga cewa kawai jama'a tunda jahilai ba abinda su suke so su ga abinda suke bukata sun samu to kaga wannan jarraba ce kwarai da gaske ba ba kankanuwa ba shahid anan komai lokaci ake jira in Allah ya bai lokaci bai yi ba ba ka samu ba sai lokacin da Allah ya so ka samu sannan zai baka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai addu'a ya rika garaji ya rika hakuri yayi tai ka kuma ya gaji kuma ya sani addu'ar sa ba ta faɗi ba haka nan ba ta faɗuwa kasa banza duk komin daren dadewa zai ga tasirinta in ma bai gani a nan ba bai gani kwaro-kwaro ba to tana da tasiri shi ne bai gani ba game da annabi ya faɗa ko dai a ansa masa ya samu abin da ya roƙa ko kuma a ture masa a ije masa wani bala'i wanda ba dan wannan addu'a ba sai ya sauka a kansa shi bai san da shi ba wannan addu'ar ta sa ubangiji ce ku raba ku ɗauke masa abu kaza da da na kaddara faruwarsa a kansa a janye shi bai san wannan ba amma gani yake kamar shi bai mori addu'ar tashi ba kuma Allah ya aje masa wannan addu'ar sai ya je ranar lahira ranar da kowa yake neman abin da zai ƙara nauyaya mizanin sa na aikin lada da shi a lokacin kawai a fito masa da tirin talin addu'o'i da ya ta yi ana ta aje ladan su a ce a sa masa a mizanin hasanat ɗinsa wani irin farin ciki ne ba zai ba a ranar to kaga wannan ashe sai ya yi haƙuri zai samu irin wannan damar na'am نعم فصل وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى يقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الدائي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملكه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقه فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم ما ليك فصل وإذا جمع الدعاء حضور القلب كإدن كما إدن الدعاء وتتترو halartowar zuciya ta bawa wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi ala al-matlubi da haɗowar zuciyar gaba ɗayanta a bisa abin da yake nema abin da yake addu'a Allah ya bashi wa dafa waqtan min awqatil ijabati sittati sannan ya dace addu'ar ta dace da wani lokaci daga cikin lokutan nan shida da ake karɓar addu'a a cikin su wahiya sune as-thuluthul akhiru min al sulusin ƙarshe ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare wa inda al'adhani da lokacin kiran sallah wa bainal adhani wal iqamati da tsakankanin kiran sallah da iqama wa adbaris salawatil maktubati da bayan salloli na farilla wa inda su'udil imam yawmal jum'ati alal mimbari da lokacin da liman ya hau mimbari ranar juma'a hatta tuqda as-salah a ƙara a gama sallah wa akhir sa'atin wa akhir sa'atin ba'da al-'asr min zalika al-yawm da kuma wato sa'ar ƙarshe bayan la'asar ta wannan ranar juma'a din wa sadafa khushu'an fil qalbi addu'ar ta dace da khushu'in da yake zuciyarsa wato kaskantar da kai ta zuciya wankisaran baina yadayin rabb da ainihin kaskanta da tawalu'u gaba ga ubangiji wa dhullan lahu da kaskanta ga ubangiji wa tadarruan wa riqqatan da ainihin tsaskanci da da ainihin eh, sassayen zuciya da zai yi da zai gabatar ga ubangiji wastaqbala da'i alqibla kuma mai addu'a ya fuskanci alqibla wa kana ala tahara kuma ya zan yana da tsarki wa rafa yadayhi ila Allah ta'ala sannan kuma ya ɗaga hannunsa zuwa ga Allah ta'ala wa bada abi hamdillahi alai ya fara da gode wa Allah da yi masa kirari sun masanna bis salati ala muhammadin abdihi wa rasulih sannan kuma ya biyunta ya biyunta da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah kuma manzansa sun maƙaddama baina yadai hajatihi at-tauba sannan kuma ya gabatar da tuba gaba ga bukatarsa wal ya gabatar da da istighfari thumma dakhala ala Allah sannan kuma ya shiga ga ubangiji wa alaha alaihi fil mas'ala yana ce masa wajen roko Wata mallakahu ya marerece masa wa da'ahu wa rahba sannan ya roke shi yana mai yana mai tsoro Wata tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi sannan ya kama kafa zuwa gare shi da sunayensa da sifofinsa wa tauhidihi da tauhidinsa wa qaddama baina yaday du'aihi sadaka, ya gabatar da sadaka gaba ga addu'arsa wa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan irin wannan addu'a dauya dauya a kikarbata ta har abada wala siyama musamman ma إذا صادف العدئية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذنة العجابة إذن يداتي da addu'o'in da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya nuna ana samun karɓa addu'a da su, au annaha mutazamminatun lismil azami ko kuma addu'ar da annabi sallallahu wasallama ya ba da labarin cewa ta ƙunshi alismul azam sunan Allah mafi girma. Ceto, idan aka samu wannan to addu'a za ta samu shiga da karbuwa a wurin Allah anan ibn al-qayyim ya hada wato awqatul ijaba lokutan da ake karbar addu'ar bawa da kuma adabu da'i wato irin ladubba da ya kamata mai addu'a ya zama yana da su yayin da yake addu'arsa irin yanayin da ya kamata ya fara addu'ar yana ciki da kuma yadda zai yi lokacin da yake addu'ar ko ma kafin ya fara addu'ar su ne a nan ibn qayyim ya dunkule ya mulmule ya cure su ya faɗe su a cikin waɗannan tsirrika waɗanda suna buƙatar sharhi mai tsawo kuma ga shi ala abdullahi ya ce mun lokacin ya ƙare akwai buƙatar mu yi magana akan auƙatul ijaba da ibn qayyim ya ambata ya faɗi lokuta shida wanda ya ce lokuta ne da ake karɓar addu'ar bawa a cikinsu wanda za mu faɗi kowane lokaci da dalilin da ya sa ya zama na lokacin karɓar addu'a wato nassin da ya nuna haka sannan mu ma ambaci wasu da bai faɗa a nan ba wato ba shida ba ne kaɗai akwai ma wasu sun ninka abin da ya faɗa saboda ka za mu faɗi nashi sannan kuma za mu ƙara akan nashi sannan kuma mu yi bayanin waɗannan ahwal wato halin da ya kamata bawa ya kasance kafin da lokacin da yake addu'a halayen da ya kamata ya zama a cikinsu yayin da yake kafin ya fara addu'a da kuma lokacin da yake addu'a da kuma dalilan da suke tabbatar da wannan abin da ya faɗa a darasinmu na gaba insha Allahu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yana tambaya yake cewa me meye sahihancin labarin da yake yaduwa dangane da kisan marigayi Shaddafar Muhammad Adam Allah ya ji kansa a wani audio da ke nuna cewar kai ne kake bayanin cewa tsohon gwamnan jihar kano mala ibrahim shekarau ne ya sa aka kashe shi domin odiyon ya fito da sunanka kuma wasu na cewa kwaikwayon muryarka aka yi to wannan maganar wannan odiyon na yi shi na yi shi ne hannu gaji ko ina wana kusan tun bara yake bara ma kuma bara wacce ne a maiduguri ya fara bayyana ba ma a kano ba amma su ma can su ma can aka ce musu a Kano ne su kuma yan Kano ba san shi ba da kuma a Kano aka yi abu kuma wanda ake magana a kansa a Kano yake kuma mai gana a Kano yake amma dan Kano bai sani ba <laughs> to kaga tun daga nan an samu abin da ne suke cewa nakara nakara a matani a odiyan ba gaskiya bane ba wani ne ba ko da an ji ta yi kama da tawa ba ni bane Ah, ni ma haka na ji an ce ana faɗa amma ba ni ba ne eh, duk maganganun da muka yi a kan kisan marigayi shir jafar mahmud adam maganganu da muka yi shi wato gaba ɗaya a gurup hatta lokacin da wannan wata takarda ta fito ta intanet mun tara mutane mun musu jawabi mun faɗi a matsayinmu game da takardar da takarda ce wanda aka ciro ta daga intanet intanet komai akwai a ciki babu abin da ba ka samu a ciki ba musamman ma inda aka buga ta wani abin da shafi ne wanda an san shafi ne na eh, suke fada ma da musulmi don za ka ga abubuwan da za ka ga a ciki ya zagin manzan Allah karara a cikin a cikin shafin saboda wanda suke ba musulmi ba ne kuma su damu ba a zagi manzan Allah a zagi ba abin da ya dame su saboda haka wannan ba gaskiya ba ne mun yi jawabi na yi wannan jawabin a Kano a wajen tafsiri lokacin da abin ya dan fara shigowa Kano dai wannan dogon jawabi akan wannan kuma an dauka karshe kwanan nan har a Facebook a shafi na na Facebook na rubuta wannan akan wannan cewa ƙarya ne to amma haka dai zaka yi ta maimaita abu kuma tsammani na shi wanda yayi shi mai maganar a ciki shi ba wai yayi dan a ce ni ne ba kawai da rashin sa aka ko sa aka yi zance muryarsa ta yi kama da tawa amma shi karatunsa yake wani littafi ma ne yake karanta ne wanda ban taɓa makaranta da shi a rayuwata ba yana cikin karatun ya zo ya yanke karatun ina jin daidai lokacin da takardar ne ta fito to bai tsaya ya yi bincike ba ya tace kawai saboda hamas da kishi da abin nan ya zo ya rufe littafin karatun sai da ya wannan jawabi aka ɗauka sannan ya ce to za mu ci gaba da karatun wani littafi ne na sa'idi littafin abdurrahman sa'idi ne da ni ban taɓa makarantar da littafi ko ɗaya na abdurrahman sa'idi ba sai ya ce to za mu ci gaba da karatu to da aka tashi aka datse iya wannan wanda ya samu kuma ya rasa kowaye sai kawai ya yaba sunana shikenan kuma sai ta yawo kowa ya gani sai a ce aini ne aini ne wani a ita musu da shi wanda duk ya san yadda kake karatunka mutum yana jin karatukanka wani abin yana ji ya san kai ne ko ba kai bane mu a tsakanin karatun ba ba kiran sunan wani mutum a nan cikin Najeriya mu ce wana wana muna tuhumar ka da kaza da kaza bai da wani amfani ko yan bid'a da muke musu raddi ai ba kiran suna sai dai mu faɗa su ta jin haushi amma ba cewa muke da wane muke nufi ba ko mu ba da adres ɗinsa ko mu ce na guri kaza ɗin nan da zaka same shi a a yanki kaza da kama kaza gidansa guri kaza ba ma wannan sauraka wanda ya san yadda muke kaddamar da karatu yana ji ma ya san cewa kai wannan wannan baya da alaka da karatu na ba haka nake karatuka na ba sauraka duk bayanan da za mu yi akan wannan matsala din mun yi shi kuma galibi muna daukan matsaya ne guda daya abinda na faɗa shi sauran yan uwa abokan da'awa zaka ji sun faɗa a ko ina ne ba za ka ji wani wanda kan wanda muke tare da su arkar harkar da'awa yana faɗa wani abu wani kuma yana faɗa wani abu ba ba wannan saboda haka wannan ban san daga ina yake ba ban san daga wata ma jiha bane shi mai karatun ma shi ma ban san da zai yi dai da zai taimaka ya fito bayyana kansa ya ce kun gani ne nayi amma ni ma na fahimci kuskure ne na janye kaga da duk an huta ma wallahi Wannan ya ce menene ma'anar tadlis a ilimin hadisi wannan sai dai a makaranta ba zai yiwu ba irin wannan darasi ka tsaya na magana tadlisi kai ba lalle ka gane da wuri ba su ba masu sauraro bata musu lokaci zan yi sati biyu da suka wuce an tambaye ka game da zikiri bayan sallar farilla akan cewa za a iya karanta su duka sai ka ce sai ka ce mutum zai rika canzawa kana nufin ba zai karanta su baki ɗaya ba lokaci guda tunda har ka fahimta kaga bai kamata kuma ka sake a dukkan addu'o'i ko azkar na annabi sallallahu da suka zo a munasaba a guri munasaba ɗaya amma da lafuzza daban-daban malamai suna cewa wani lokaci yayi wannan wani lokaci wani lokaci wannan ce saboda haka sunna shine kai ma ka rika nawa'awa yau in kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan ko in kai wannan sati ɗaya sati na gaba ka canza ko wata ɗaya da zama kai ma kana canza wannan ita ce sunna din ce kamar kamar addu'ar bude sallah du'aul istiftah ran kala goma sha saboda ka ba wai lokaci ɗaya duk zaka hada wannan ka hada wannan ka hada wannan ka ce duk ka bige su kai su gaba ɗaya ba a'a sai ka raka karkasa yau in kai wannan gobe kai wannan akwai wanda yake a farilla akwai wanda a nafila annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai a nafila to haka ma wannan yaushe mai azumi zai addu'a bayan ya sha ruwa ko lokacin shan ruwa lokacin shan ruwa lokacin da ya kasa ya tsare yana jiran liman yana jiran liman ya kira wannan kuma ya ce ubangiji ya keɓanta da sanin ya keɓance kansa da sanin gaibi sai kuma waɗanda ya sanar da su wani abu daga annabawa da mala'iku to shine yake cewa menene matsayin wanda suke da wani abu kuma wanda ke suke da wani abu mai kama da sanin ilimin gaibi sai ya ce na ɗaya kamar malaman ilimin falaki waɗansu daga cikin likitoci waɗansu daga bayan allah na ƙwarai masu cewa an yaye musu sun ga wani abu na ilimin gaibi da sauransu to a duka waɗannan abubuwa mun sha magana a kansu ilimin falaki ba gaibi ba ne ilimi ne kamar yadda ka san na sha misali ce kamar yadda ka san gobe laraba jibi alhamis ba ta zo ba amma ka san za ta zo saboda haka sunnar Allah ta gudana ta gaba abin nan komai Allah ya sanya masa alamomi da ake gane shi to wannan wanda ya san alamomi shi kenan zai gane ba ba wata wahala shi a gurinsa ya san cewa gobe zawali zai kama kaza la'asar za ta kama kaza magariba za ta kama kaza ko wannan watan ga zai yi nukusan ko wannan zai cika da sauransu lissafi ne da alamomi da Allah ya sanya a cikin sama wanda waɗannan alamomi din su ne da su ake ake lissafin shekara kamar yadda Allah shi huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab wanda shine hisab din ma khalaqa Allahu illa bil haqq sauraka ubangiji ya ajiye wannan domin ya zama na alamomi ne na tambaya wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sauraka duk wanda ya san waɗannan burujan din da Allah ya sa su manyan taurari guda goma sha biyu na lissafin shekara wanda ya san su ya san yadda suke gudu a cikin manazil ɗinsu shi kenan zai san wannan lissafi abu ne da ya kasance tun kafin zuwa musulunci laraba ma suna da wannan shi yasa alqur'ani ya gaya musu ya yi musu wannan ni'ima ce musu shi yasa alqur'ani ya faɗa ba wani abu ne da ya zo daga baya tun kafin musulunci ya zo larabawa sun san wannan وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد wal hisab saboda haka ubangiji ya sanya waɗannan ala wanda duk ya karanta ilmul hai'a zai san wannan karatu ne idan ka karanta ilmul hay'a za san wannan ah, saboda ka baya cikin abin da ake cewa gaibi eh, cina cewa ya za a yi san ya za a yi san gobe za a yi zawali sha sha biyu da kaza wannan ilimi ne in ka je ka tsaya ka koya za ka san <laughs> ya aka yi suka san haka ba gaibi ba ne ah, kamar ibn taymiya yake maganar khusufi a cikin littafin sa yana maganar khusufi khusufi na na rana ko khusufi na wata cewa da wuya ma su haɗu masu ilmul falak ilmul hai'a su ce lokaci kaza za a yi kusufi kuma ka gaba ba a yi ba ce saboda an san lokutan da ake yi ga lokacin da wannan yake kasancewa kusufi na rana yana kasancewa fi layalil israr wannan kuma na wata yana kasancewa fi layalil idbar ibdar haka duk sanda za a yi kusufin wata za a ga a tsakiyar wata sha biyar lokacin da yake zama badir to a lokacin ne ake samun kusuri ba a samun shi a farkon farkon wata ɗaya biyu ko ƙarshen wata ita kuma rana tana kusufi ne galibi a ƙarshen a ƙarshen abin nan layalil israr ƙarshen wata ba ta yi a farkon wata ko a tsakiyar wata sai a ƙarshen wata to saboda haka akwai abubuwan da duk wanda ya karanta zai abin da yake cewa in suka yi ijma'i suka faɗi lokacin da za a to da wuya ma su yi kuskure da wuya ma ka ga cewa abin kuma gashi nan kana gani yau da gobe ai ce maka gobe karfe kaza da kaza da yake yanzu injinan ganin ta gudun taurarin da waye da waye duk sun an ƙara samun su wanda da ba a da su shi yasa abin yanzu ya fi sauki ma sama da da <coughs> saboda ka ba ba da alaka da gaibi to likitoci ban san ta ina suka san gaibi su haska cikin mace su ce su ce dan namiji ne ko mace to bai gaibi a ciki sun haska sun gano ka ga mai wanda baka gano ko gano komai ba amma ya haska ya hango sai ka ce ya san gaibi sannan wa ya'lamu ma fil arham da Allah ya ce ma fil arham ba man fil arham fa ma ma fil arham ma din nan tana nufin duk abin da yake da alaka da yaron ajalinsa sa'idun aw shaqiyun ganiyun aw faqirun hmm? mutumin da yake hasanul akhlaq ne sayyul akhlaq ne mai ilimi ne ko jahili ne ɗan kasuwa za a yi ko kuɗin siyasa za a yi ko kuma malami ne wannan duk yana da alaka da mafil arham akwai likitan da zai iya gaya maka wannan to wannan shine abin da Allah yake banta da sanin. wa ya'lamu mafil arham amma dan kawai ka san yaro ne ko mace ne wannan baka san komai tukunna yi san komai to wannan shi shi yasa ba a ce wa ya'lamu man fil arham ma fil arham ban san ina ne likita zai san wani abu gaibi ba ah, bayan Allah da yake magana akwai sufaye da suke da awar kashafi ai musu mukashafa sauraka sauraka a nuna musu wani abin da bai zo ba zai zo akwai abin da musulunci ya san zai iya faruwa akwai abin da ake kira firasa akwai firasa akwai ilham Allah cusa maka wani abu kana zaune a ƙarƙashin wani gini sai ka ji zuciyarka ba ta gamsu ba sai ka ce kai mu bar bayan ginin nan kuna tashi sai ginin ya faɗi to wannan firasa ce ilhami ne ka ilhami ne ubangiji ya yi maka firasa kuma wani alamomi ne za ka gani ka yi hujja da alamomin akan wani abu kana iya ka dace kana iya ka abin nan wani ya fito da gida haka sai ka ga alamar fuskarsa haka ta dan canza ya dan yi shiru sai ka kalle shi ka ce kai fada da matarka wallahi kamar ka sani firasa ce kawai wasu alamomi ka gani ka ga ya shiga lafiya yana fara'a yana yan wake-wake kuma ya fito ya fito ya magana idan sai yana jujjuyawa to madam ce to kawai da ka tashi sai ka ce kai fada da mata ka ce wallahi kamar ka sani to haka ba za ce ya san gaibi ba wasu alamomi shi ma ilmul firasa littafai ma ne ake da su ce kaga mutum kaza kaza kaza to da wuya ne ba kaza ne ba kaga mutum kaza kaza kai wannan zai fushi to ta ila wasu alamomi ka gani ta ya zama mai fushi din ta kuma ya zama ba ya da fushi din wannan firasa ake ce mata to idan aka yi rashin dace wani ya yi irin wanda ya canka sai ce ni wasa ne mu irin mu baka san matsayin da muke da shi a gurin Allah ba can ne fa Allah ya sa ya canka <laughs> to sai ya yi ta gine-gine kuma akan wannan <laughs> manya-manyan gine-gine a cikin tafsirin suratul hijir na abin nan 2010 eh, karkashin inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimin na yi dogon bayani akan firasa saboda ka je ka nemi to to kaji wanda ya rike mana kasa na shi ai kawai kai shiru ka bar shi haka ya je ta ji gaba daya karkashin inda fi zalika alayati lil mutawassimi al-tawassum wasu malamai sun fasara shi da al irin wannan canki canki din to ga wannan ba ba sunan shi gaibi ba to wanda kuma zai da'awar ilimin gaibi ya ce ya san gaibi wannan kuma an san cewa ya shiga gonar ubangiji an gane ko wanda ya ce a gaya masa matsayin waɗannan littattafan hadisan al ahadis da bulugul maram to ahadis wannan kwashe-kwashe ne gaskiya ba ka yi a hankali wato kamar wanda ya je ne yana yin itace a jeji da daddare kaga zai haɗo da miciji ya bai sani ba kwashe-kwashe ne littafin ba asali wanda ya rubuta ya har da littafin ba malamin hadisi bane bai da ma da ilimin hadisi eh, saboda haka wannan ba littafi bane na na anatsu da shi bulugul maram wannan littafi ne na ilimi na babban malamin hadisi ne wanda a zamaninsa sa ba aika masa ba sha'aqimatin nisa an yalidna misl al-hafiz ibn hajar ce mata sun zama bakararai akan su kuma haihuwar wani mutum kamar hafiz ibn hajar shi mai littafin bulugul maram shine wanda littafin da yawa sharhin bukhari sharhin da yawa bukhari har gobe ba a samu kamar sa ba haka a cikin hadisin a cikin littafin yayi shi ne saboda malamai a san ina suke ɗauko hujjojinsu lokacin da suka yi fatawa ko suke bayanin wasu kunce-kunce na shari'a a sa masa bulugul maram min adillatil akam haka a ciki zai kawo hadisi zai ce sahihi ne zai ce hasan ne zai ce za'ifi ne zai yi bayanin kowanne gwargwadon ah, yadda mai karatu zai fahimta saboda haka yadda ka ce a ciki yana cewa akwai sayi akwai hasar akwai da ifi to ban san kuma mai kake so ka ji bayan ka ja yadda yake ba haka yake da babban malami ne sai dai littafi ne wanda sai wanda suka kware a harkar hadisi da fiqh za su iya karantar da shi shi yasa za ga da yawa sai ga wani ya ce maka ya haddace hadisin ya ya karance bulugul maram amma sai ka kasa ganin tasirin bulugul maram a jikinsa saboda irin karatun nan ne aka yi kawai ba ni gishiri ba kaman da shi kuma wanda yana maganar mace ajinabiya wato wacce ba maharramiyarsa ba ba matarsa ba kuma za ta zo eh, kasuwa da shiga wacce take ba mai kyau ba ta zo harkar kasuwanci to waya zai yi abinda Allah ya ce za ka yi wa kullil mu'minina yaghuddu min absari in musulma ce kai mata wa'azi ba an halatta maka ba dan kana dan kasuwa shikenan ka daddare idan ka <laughs> kace ai kai kai dan kasuwa ne kasuwanci kuke wallahi ba da kai da wanda ba dan kasuwa ba duk ɗaya kuke anan duk mu'mine Allah ya ce in kana jin kai mu'mine ne to da kai a ciki sai dai in ka da kanka to kuma wannan wata matsala ce matsalar ka ce taka wai sai ce a bashi addu'a ba wata addu'a ya gudu ita ce addu'ar <laughs> eh, idan musulma ce kana da dama kai mata mata wa'azi watakila daga ran nan ta canza da zaza siga kada ka ce kar ka yi asara kwastoma ko ba ka ce kai mata gaskiya amma ka rasa ta Allah zai kama ka wani daban dangane da ganin Allah aljanna bayan shigar mu'mini aljanna to wai in suka wai wanda ya sake bukatar ganin ubangiji zai kuma ganin shi Allah ce lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid abinda nake so zai samu haka duk abinda kake so a aljanna ba za ka nema ka rasa ba zaka ka kaddara zaka gani zaka ƙara gani insha Allah sai kuma sanarwa ta cewa akwai littafin fatoyin azumi na watan Ramadan na shek Abdul abdullahi Kano da an sake buga shi sabon bugu na wannan shekarar 1433 ah, sauraka na san yana nan ko gurin yan agaji ko gurin dai wanda aka dankawa sai kuma wanda ya rubuto yake neman yan uwa a taya musulmi da suke wuraren da ake faɗace-faɗace da kashe-kashe a taya su da addu'a akwai wannan buƙatar a yi ta addu'a Allah ya tsare jina na musulmi ya tsare su ya tsare dukiyoyinsu ya tsare ‘ya'yan musulmi da matansu duk inda musulmi yake a ƙasar nan Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi duk wasu wahalhalu da ainihin damuwa da tashin hankali da suke ciki Allah ya yi musu wani addu'a ce da ana yi ta kuma ba za a daina ba insha Allah haka wannan su ne tambayoyin da za mu ansa da fatan abinda muka yi daidai Allah ya yi mana tarayya gaba daya cikin lada abinda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa